ga watan takwas shekara ta dubu biyu da hudu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wanda muka samu dogon hutu na kusan shekaru biyu darasi da na yi na karshe a nan wurin mun yi shi ne a ranar shida ga watan uku rabi'ul awwal a shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku kaga kina har mun dora a kai shekara bayan na dakata saboda wadansu zurruka malar nasir ya ci gaba shi ma yi wani adadi waɗansu uzurorka suka hana shi ban san a daidai ina ya tsaya ba amma ni na san a ina na tsaya a wancan lokaci da haka nan gudun muna da zaɓi guda biyu ko dai mu dola inda shi ya tsaya wannan idan har an ci sa'a dukkan kasar ɗin da suke daga farkon kasar zuwa inda ya tsaya a kai na bidiyo da audio gaba ɗaya na da ayin zai ita faki muke so ko dai mu tsaya da can ko mu tashi daga yadda na tsaya domin a kashin gaskiya a kashin gaskiya bukatun ci gaba da wannan darasi duk da akwai su a nan Kano da yawan gaske amma wallahi waɗanda suke daga wajen Kano su suka fi yawa su ma suka fi tattaka da akai suka ce suna bin kasa tun daga farko har zuwa inda aka tsaya saboda haka <laughs> inda inda na tsaya neman tsaya a ƙarshen babin da yake magana a kan falalar menene a ba alhubbu fillahi ne ba na'am haka ne babu fadlil hubbi fillahi wal hasbi alai, wa ilalir rajul man yuhibbu annahu yuhibbu wa ma za ya yaqulu lahu idza a'lamahu wannan shine babu na karshe da muka karanta wanda muka karanta hadisin karshe a cikin sa hadisin Anas bin Malik anna rajulan kana inda nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه wa sallam أعلمته أأعلمته قال لا قال فلهقه فقال إني أحبك في الله فقال أحبك الله الذي أحببتني له حديث أبو داود wannan shine karshen abin da muka karanta a wancan lokaci kuma shine karshen darasi na hamsin da biyar yau za mu tashi farkon darasi kenan na hamsin da shida babu alamati hubbillahi ta'ala lil abd wal hasbi ala takhalluq biha was sa'i fi tahsilha wato darasi na hamsin da shida kenan babu alamati hubbillahi ta'ala lil abd in za ku magana ya tafi a hankali Kuma ya magana da hukuntarsa a hankali in bai da babu gare ne باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها wato wannan babu da za mu tashi a kansa yana magana ne dangane da alamomin san Allah game da bawa idan bawa ya yi da'awar cewa ina son Allah wani alamomi za a gani a tattare da shi wanda suke gaskata da'awarsa waɗanda kuma idan an rasa su za a ɗauka a wannan da yayi ƙarya ce wal hasi ala takhalluq biha sannan babin zai karantar wajen zaburaswa dangane da ƙoƙarin ɗabi'antuwa da wannan sifa ta san Allah mutum ya zama mai san Allah ya koya wa kansa san haka wasa'i fi tahsiliha da yin aiki tukuru wajen ƙoƙarin tabbatar da sifar san Allah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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ayar farko a cikin wannan babi tana cikin Ali Imran Allah madaukakin sarki ce kun ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah in har kun kasance kuna son Allah da gaske fattabi'uni to ku yi mun biyayya idan kun yi mun biyayya din nan Allah ubangiji ta'ala zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ubangiji zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne sannan ko mai jin kai wannan aya da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce ta sauka ne domin mayar da martani ga yahudu da nasara saboda su ne suka yi da'awar su masoya Allah ne doriya akan da'awar su ƴaƴan Allah ne wa qalat al-yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u yahudu da nasara suka ce mu ƴaƴan Allah ne sannan mu masoya Allah ne to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Inda gaske ne kuna son Allah alamar kuna son shi din shine ku yi biyayya ga manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda a magance da a aikace ayyukansu da maganganunsu duk sun saba manzon Allah sawa'un su kirista ko kuma su yahudu kaga anan da'awar suna son Allah ba gaske bane don inda da gaske ne suna son Allah da sun yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka cikin wannan aya mun samu ɗaya daga cikin alamomin san Allah shine a ga mutun yana me yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya gare shi a cikin abin da ya shafi itikadi kudurin zuci biyayya ga manzon Allah cikin abin da ya shafi ayyuka na gabbai biyayya ga manzon Allah cikin abin da ya shafi maganganu biyayya gare shi cikin halaye da dabi'u biyayya gare shi cikin hukunci hukuncen da ya zartar biyayya cikin wajibai biyayya cikin abin da ya shafi mustahabbai biyayya cikin abin da ake kira usulul cikin cikin addini wato a aqida kenan biyayya akan furu'ud din wato abin da ake kira rassan addini hukunci hukunce da fiki cikin komai a ga mutum yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce babbar alama daga cikin alamomin da ke nuna mutum yana san Allah dukkan wanda ya da'awa san Allah matukar ba haka ya zama ba to wannan da wata ta zama ba gaskiya sannan idan mutane sun bi sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda za su samu ne sakamako shine abinda aya ta ce Allah sai ku Allah ya kaunace ku wato bin manzon Allah na gadarwa da bawa Allah ya so shi abu na biyu wa ya lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku ku ma'ana biyayya ga manzon Allah ita kuma tasirin ta kenan a cikin rayuwa za ka biyayya za ta gadarwa da mutum Allah ya so sannan za ta gadarwa mutum a gafarta masa zunubansa wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne aya ta gaba kuwa tana cikin ayoyin suratul ma'ida ubangiji ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi ya waɗanda suka yi imani cikin ku dukkan wanda ya ridda ya bar addininsa fa sawfa yati Allah bi qawm to da sannan ubangiji ta'ala zai zo da waɗansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna waɗanda suke son Allah kuma Allah yake son su adillatin 'alal mu'minin masu kaskantar da kai ne su ga mummunai ba sa nuna mummunai girman kai ba sa nuna wa mummunai dagawa a izzatin 'alal kafirin masu nuna ji da isa ne game da kafirai wato ba sa sassautawa kafirai ta hanyar su kankanta a gaban kafiri a'a suna nawa kafiri izza da buwaya suna takama da imanin da Allah ya arzuta su yujahiduna fi sabilillah ko mutane ne masu yin jihadi dan yada kalmar Allah jihadi dan yada kalmar Allah da dukkan abin da ake iya jihadi sawa'un jihadi da rai ko jihadi da dukiya ko jihadi da hajji tunda inda duk Allah ya magana jihadi galibi yakan ambaci jihadi da dukiya da kuma jihadi da gangani tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum sannan manzo Allah kuma ya ƙara jihadi da harshe jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum wato ku yaki kafirai wato ta hanyar dukiyoyinku da kayukanku sannan kuma da harsunan. wato mayar da martani a gare su idan sun faɗo wata magana da bata dace ba game da musulunci walwale su da za su kawo don rikita kwakwalan masu raunin imani ko masu jahilci su kawo wani suka da za su soki musulunci don su sa a guje masa to jihadi da harshen anan wurin shine kowa yadda kan yan uwanku musulmai game da sukan da kuka yi ku nuna fuskar kasawar sukan nasu da cancantar musulunci a matsayin sana'ar addinin da ya kamata dukkan bashariya ta rubuta dukkan bil adama a ga kun yaki da su ko gurmaya da su da harsunan ku kenan yujahiduna fi sabilillah suna jihadi dan yaɗa kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi wajen yaɗa kalmar Allah a bakasa ubangiji ce zalika fadlullah yu'tihi man yasha wannan falala ce ta ubangiji wanda yake bayar da ita ga wanda yake wallahu wasi'un alim ubangiji mai yalwa ne sannan kuma masani ne to wannan aya ita ma ta bayyana ɗaya daga cikin alamomi na san Allah daga cikin alamomin san Allah mutum zai zo mai kaskantar da kai ga 'yan uwansa mummune mai tawazu wajen rayuwarsa da mummune ko da ko akwai abin da ya bambanta shi da su na ilimi ko dukiya ko mulki ko mukami ko matsayi ko kyan halitta ko koshin lafiya ko dukkan wani abin da wani ke tsara wani da shi a duniya ya tsara mummune da ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ko dukansu amma tare da haka yana kaskantar da kai a gare su baya jin cewa shi ya fi su to wannan alama ce ta mutum yana san Allah na biyu nuna wa kafiri wato isa ta yadda ba ka nuna kaskanci a gaban kafiri ba ka nuna kai wadakantacce ne a wajensa kana nuna kai mai izza ne kai mai buwaya ne kai mai ɗaukaka ne tunda Allah ya ce walillahi la izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqin la ya'lamun ma'ana izza da buwaya ta tabbata ga Allah kamar yadda izza take tabbata ga manzon Allah kamar yadda izza kuma take tabbata ga mummunai to kai kana ganin cewa imanin ka din ne shine izzarka dan haka babu yadda za a ka kaskanta a gaban wani kafiri ko me ko yake yake mallake da shi a duniyar nan to wannan ita ma alama ce ta mutum yana sallah sannan kuma alama ta gaba aljihadu fi sabilillah yujahidu fi sabilillah wato yada eh, kalmar Allah sawa'un da dukiya ko da kai ko kuma da harshe kamar yadda muka yi bayani a baya a samu cewa a cikin dukkan yunkurin ka shine yaya za a addinin musulunci ya zuwa banka yanko ya riga ya yi jama'a sun yi riko da shi yaya za a yi su fahimce shi kamar yadda Allah ya saukar da shi ba a gurɓace da bidowoyi da shirka ba kakan yi yunkurin hakan ta tabbata ta hanyar dukiyarka ta hanyar iliminka ta hanyar harshenka ta hanyar gangan jikinka to wannan alama ce ta mutum yana kan Allah amma duk mutumin da bai dawo ba ko musulunci ya ci gaba ko ya ci baya ko ya samu nasara ko ya samu tangarda musulmai ko su samu izza ko su samu kaskanci shi duk bai damu ba kawai abin da ya damu da shi sa wannan baya san Allah kenan baya san manzon Allah san Allah bai tasiri a cikin zuciya domin in san Allah ya tasiri a cikin zuciyar mutum hankalinsa baya kwantawa yana ganin musulmi suna cikin rauni har sai lokacin da suka samu dauka da izza hankalinsa baya kwantawa yana ganin musulunci na samun ci baya har sai lokacin da musulunci ke samun ci gaba to wannan shine alamar mutum yana san Allah sawa'un mutum malami ne na addini ko dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko ma wani ne yayi ko mana in dai mutum musulmi ne mace ne ko namiji ya kamata ya zama haka yujahidu na fi sabilillah alama ta uku cikin alama ta gaba da ayar ta faɗa cikin alamomin san Allah shine adamul khawfi adamu khawfi ahadin billahi subhanahu wa ta'ala rashin jin tsoron kowa in dai a tafarkin Allah ne baka jin tsoron kowa abinda duk za a ce maka a ce maka wannan baya da ku ce maka zargi da duk sukan da za a maka sakamakon rukun da addini a yi maka wannan baya da kusa muka yi maka a ce maka dan ta'adda a ce ma dan ta da dauri a ce ma dan tsananin kishin addini duk abin da za a faɗa maka zargin mai zargi baya da kusa muka yi maka kai dai kana yin aiki ne dan neman yardan Allah dan ka tsira daga wuta ka samu rabota da shiga cikin aljanna wannan alamomi ke da san Allah kuma yadda muka fahimce su cikin wannan ayoyi kowa sai ya kokarin tsora wannan alamomi a karan kansa haka ne ko ba haka ba ina ne ya samu kamala ina ne kuma ya samu shibaya ina ne ya samu tasgaro don ya samu ya samu kamala ta bani adam wa nabi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam inna allah ta'ala qal man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi amin yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah ta'ala qala Allah madaukakin sarki ya faɗa wato hadisi ne kudus yace man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq dukkan wanda yayi gaba da waliyina faqad azantuhu bil harbi to hakika na shelanta masa yaki dukkan wanda yayi gaba da waliyina hakika na shelanta masa yaki lafazin alwaliyu daga kalmar alwaliyu ne a cikin larabci da yawa wawun fataha da kuma iskan lam alwaliyu wanda alwaliyu daga cikin ma'anoninsa alqurbu wato kusanci ko kuma alhubbu so kauna da haka lokacin da aka ce mutum alwali in mun ce kalmar daga alwali take to ana nufin alqarib ko ana nufin almuhibbu idan an ce waliyullah ana nufin alqaribu min Allah ta'ala allazi yataqarrabu ila Allah ta'ala bil awamir an gane ko ko almuhibbu lillah allazi yuhibbu Allah ta'ala تتحقق بمتابعته لنبي الهدى والرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم kaga kenan kalmar alwaliyu kenan daga ko dai a ce bai kusanta makusanci makusancin Allah ko shine mai bin dokokinsa mai hannuwa daga hannunsa ko ko mu ce daga so ne masoyin Allah ma'ana wanda yake son Allah to kuma alamar wanda yake son Allah shine wanda yake biyayya gawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda aka samu yana kusantar Allah ta hanyar bin dokokin Allah to ya zama waliyin Allah haka dukkan wanda aka samu yana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shi ma wannan ya zama waliyin Allah wadansu malaman suka ce a'a kalmar alwaliyu daga almuwalatu wanda almuwalatu ita ma dai ba ta da nasu da alhubbu wato uh, diddul mu'ada kishiyar gaba idan an ce almuwalat kishiyar gaba to me kishiyar gaba so har yanzu dai mutumin da yake san Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah madaukakin sarki ce man adali waliyyan dukkan wanda yayi gaba da waliyina daga wani wali daya cikin waliyaina ai waliyan min in ko da wali ɗaya ne cikin na mutum ya adawa da shi fa qad azantuhu bil harb to hakika na riga na kenan da mata yake ma'ana yaki ne tsakanin ni da shi malamai suka ce wannan ita ce aqsa daraja na at-tahwid wato ɗaya daga cikin kololuwar daraja na tsorata dan adam da firgita ta kenan domin ko da wani sarki ne mai kasaitaccen mulki ko wani shugaba mai kasaitaccen mulki ya shelanta cewa ina faɗa tsakanina da wani ai wani yana cikin kasa to balantana ubangiji subhanahu wa mallakin kowa mallakin komai mai sama mai kasa ya ce ya shelanta yana yaƙi da shi kaga akwai suwa da razana an gane ko sai kuma ubangiji ta ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayhi mimma tarattu alayhi bawana bai taɓa kusanta zuwa gare ni ba da wani abu mafi ƙaunatuwa a wurina min mafsaratu alaihi sama da abin da na farlanta masa ma'ana idan bawa yana so ya samu kusancin ubangiji babu abin da zai kusanta shi da Allah dan sama da ayyukan da suke na wajibi sallah guda biyar ayyuka wajibi sallar juma'a a mako wajibi zakka wajibi azumi da'a ga mahaifa wajibi ne aikata wajibai su ne mafiya girman abin da ke kusanta mutum zuwa ga Allah kuma su suke jawo mutum san Allah sai kuma yace wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba ba wanda ba zai kuce ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar nafiloli har sai na so shi fa idza ahbabtuhu idan ku har na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jinsa da yake ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bi da ganinsa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtisu biha da hannunsa da yake amfani da shi wajen bayarwa ko karba wa rijlahu allati yamshi biha da kafarsa da yake takawa da ita yake tafiya wa in sa'alani a'ti in har ya roke ni zan ba shi abin da ya roka wa in sta'azani law idhanna in har ya nemi tsari na da kariya ta to lalle zan ba shi tsari da kariya din kaga wannan hadisi yana tabbatar mana abin da ke jawo mutum kaunar Allah shine aikata farillai hada da me mustahabbai ko annawat domin ba abinda bawa zai aikata wanda Allah ya fi so sama da ya aikata me farilla sannan kuma ba zai gushe ba doriya akan farilla in yana yin nafilfili ba sai sai Allah ya sa shi cikin masoyarsa to kaga dukkan mutumin da yake aikata farilla sannan kuma ya hada da nafulfuli. wannan ko shakka bai na cikin waliyan Allah dan birni ne ko kuma dan kauye ne mace ce ko namiji ne irin wannan shine wanda aka sanar a farkon hadisin man adali waliya idan har kai adawa da shi to Allah ya shelanta zai yake duk mutumin da yake kiyaye wajibai baya sakaci da su yake kwaɗaituwa wajen yin nafin kuli gwargwadon kifar to wannan yana cikin waliyin Allah kaga nan gurin wato kalmar a ashe kalmar ce mai mai fadin da ba a tattare ta kan waɗansu mutane sanannu a ce su ne waliye sauran wanda ba su kuma sun zama gama garin mutane waɗanda su ba waliye ba domin idan mun ɗauka kalmar alwaliyu daga alwaliyu ne bi ma'anar qurb makusancin Allah ko daga almuwalatu na bima'ana almahabba wato mai son Allah to dan Allah wani mummuni ne zai zuwa a cikin baya san Allah ma'ana dukkan mai son Allah ya zama mai kenan waliyin Allah matukar wannan soyayya din ta zama ta gaske to ko me zai gaskata mana soyayyar cewa ta gaske ce biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sannan banda biyayya ga manzon Allah ko dake wannan kalma ce mai faɗi haka cikin ta menene zai nuna mana cewa eh wane yana san Allah kaskantar da kai kaskantar da kai ga mummune sai abinda aya ta karanta mana a baya kaskantar da kai ga mummune sannan kuma abu na gaba da mai wato nuna wa kafirai ji da ita sannan kuma da mai aljihadu fi sabilillah sannan kuma da mai adamul khawfi fi sabilillah wato mutum baya jin tsoron zargin mai zargi wajen bin tafarkin Allah sannan kuma da mai aikata farallai hada da mai na shi ke nan wani taka da ta tabbata da dukkan wanda ya aikata wannan ba wa mutum ne ko na wani malami ne ko ba malami ba sharadi bane sai mutum ya zama malami ko na babban shi ba sharadi bane sai mutum ya zama ɗan janne kuma da mutum mutumin kawai ina fata mu kaga anan gurin idan muka dauka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya su waliyan Allah ba ba matakin su ne da gani ne cikin sakon da suka haddace Qur'ani har manzon Allah ya musu jira da mahaddata ne masana ne a je a koya a wajen su akwai wanda su haddace ko rabi masana nan sahabbai ne suna da falala kuma dukkan su waliyan Allah walitakar wato abin da take nufi iltizam wato cikakken commitment wajen bin Allah da manzon Allah dan wani zai iya haddace nassoshi na alqur'ani ko hadisi amma ba ya dabba kasu a cikin rayuwa ba ya aiwatar da su kaga nan za a samu rauni cikin wani kasa ga wani san da ya haddace na alqur'ani ko hadisi ba ya da yawa amma yana da kwazo wajen yi wa Allah da'a yana da kwazo wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a kaga yana da kaso mai tsoka na wani da haka dai a nan gurin wannan hadisi ya nuna mana abin da ya shafi babin mu wato ɗaya daga cikin alamomin san Allah aikata farallai hada da me nafi sannan kuma ya nuna mana lalle in har mutum ya zanto yana da wannan matsayi na waliyin Allah mai san Allah to idan ka zo za ka yi gaba da shi akwai hadarin gaba da shi domin nan take ba da jikin ba da wa kake da Allah maka cikin sarki dan Allah ya ce lanta yake a gare ka da azan ku bil sai gabar cikin hadisin da Allah madaukakin sarki yake idan har ya kasance yana aikata nafil to zan so shi fa idza ahbabtuhu in ko na so shi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha wato zan kasance jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake kallo da shi hannunsa da yake bayarwa ko karba da shi zan kasance kuma kafarsa da yake takawa da to ta yaya Allah zai zama jinka ganinka hannunka kafarsa sannan sai malamai suke fassara iri waɗansu malaman suka ce abinda wannan ke nufi ubangiji ta ala zai kiyaye jinsa da ganinsa da hannunsa da kafa waɗannan gabbai za su samu tsaro na musamman daga Allah madaukakin a sakamakon wancan abu da yayi na aikata farallai tare kuma da mai zuwa wajen aikata lafi Allah zai ba shi tsaro game da jinsa ganinsa hannunsa kafa to a cikin jikin dan adam kuma waɗannan gabbe ne mafiya muhimmanci ko masu muhimmanci waɗanda da aka tsarewa mutum su ko shi ka babu an bashi cikakken tsaro waɗansu da kuma suka fassara cewa a'a abinda wannan ke nufi ma'ana ubangiji ta'ala zai yi wa bawa gamdakatar ta yadda ba zai aiwatar da waɗannan gabbai ba sai wajen biyayya ga Allah Ganinsa ba zai kalli wani abu na haram ba cikin abin da Allah ya haramta sai mai wanda Allah ya izini abin jin sa ba zai saurari wani abu ba wanda Allah ya haramta masa saurare da abin da Allah ya izini a saurara ba zai amfani da hannunsa ba wajen bayarwa ko karba ya bayar da haram ko ya karba haram ya bayar da abin da Allah bai ce ba ko karba abin da Allah bai ce ba kafarsa ba zai taka da ita ba ya je wurin da yake sabawa Allah za a yi ko saba manzon Allah za a yi sai wurin da Allah ya izini a yi wato tofiki ne Allah zai baiwa mutum da yadda zai aiwatar da waɗannan gabbai cikin abin da yake neman yadda Allah wannan ma'ana ta biyu galibin malamai sun fi faɗa sama da wancan ma'ana ta farko amma kowace a karan kanta mu ga cewa mai kyau ce amma wannan ma'ana ta biyu cewa tofiki ce ko shakka babu ma'ana ce mai kyau za ta iya shiga karkashin waɗansu nassoshi na shari'a tunda Allah ya ce wallazina jahadu fina nahdiyannahum na wa inna allaha la ma'al muslimin dukkan waɗanda suka yi jihadi suka yi yunkuri da jazircewa wajen bin tafarkin mu da za mu shirye da su hanyoyin samun yardan mu abinda duk za su ga neman yadda Allah ne to kaga shine sai Allah ya yawa bawa gamdakatar wajen aiwatar da waɗannan gabai cikin abin da ke neman yadda Allah wannan ita ma'ana mai kyau wanda malaman sunna na farko da na tsakiya da na karshen zamani duk suka yi haɗu a kanta sahabban manzon Allah suka tafi a kanta tabi'ai da tabi'u tabi'in suka tafi a kanta amma akwai karkatacciyar ma'ana da sufaye suke bayarwa wanda suke kokarin su kafa hujja da wannan hadisin wajen aqida ta ululi ululi cewa shine bawa na iya zama Allah Allah rawa bawa da lokaci guda dan suka ce Allah ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basaruhu wato Allah zai zama jinka ya zama ganinka ma'ana wannan idan naka kai shine wannan ganin naka kai shine wannan hannun naka kafarka kaga wannan mummunan ma'ana wannan mummunan ma'ana ce domin ubangiji subhanahu wata'ala kamili ne ta kowace irin fuska bawa kuma nakisi ne ta kowace irin fuska to ta yaya kamili zai zama nakisi ko dai an cinciko nakisin ya zama kamili wanda wannan ya nuna ga wani ya yi tarayya da Allah ko kuma shi kamilin tawaya ta riske shi wanda Allah ta'ala tawaya ba ta riske bayi gaba ɗayan su sunan su al shi kuma shi kadai shine ne algani ya ayu annatu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid in yaja yuzhibukum ya tabi khalqin jadid bayi gaba ɗaya zaman lafiyar su shine su yi barci shi ko Allah ta'ala la ta'khudhu sinatun wala naw bayi gaba ɗaya sa iya mantuwa sa iya jahilzar abu jiya ba su san shi ba yau su sani su san shi yau gobe su manta qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi ubangiji ta ala baya mantuwa sannan baya jahilta ba abin da ke fakuwa a gare la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama to ta za a yi a ce kamili ya zama kasashe ko ya rikide ya zama kamalalle kuma idan ka Allah ya zama kai ka zama shi abin kake nufi kenan ɗaya daga ciki da haka duk wanda ya faɗa na akidar ta bai za ku to ya aka yi shi Ba wa ne ya samu kamalar da ya zama ubangiji to daga nan da sai ya zanto cewa ba ruwan shi da mace ba ruwan shi da da ba ruwan shi da abinci ba ruwan shi da dakin dakin kwana ba ruwan shi da bargo lokacin sanyi ba ruwan shi da ruwan sha ko abinci ko iska shaka da ubangiji duk baya bukatar waɗannan shine yut'imu wa la Shi ne yujiru wa la yujaru alai bi yadihi malakutu kulli shay Allahu akbar Allahu akbar to amma ga kira bukatar gefto tsumman da zai tsirce bawa yana bukatar tsumman da zai sun shi a ce masa ya zama kana shi yana bukatar tsumma yana bukatar mata da za ta yi masa girki ko ta dauke masa cewa da daddare yana bukatar kaza yana bukatar da yana bukatar iskar shaka yana bukatar abinci yana bukatar muridai su bashi zakka dan Allah da ki da muridan ta fuskar kudi wa ya fi kamala shi ko su su inda ta fuskar kudi da sun fi su kamala tunda su suka bayar shi kuma yemi kuma ka'ida mai bayarwa hannunsa shi ke sama mai karɓa kuma hannunsa shi ke ƙasa babu yanda za a yi mutum ya kawo kyauta zai baka ya miƙo ka ce yi haka da hannunka ne in yi haka in ɗauka ba za ka yi haka ai baka san ma lokacin da za ka miƙa hannu biyu ba ma biyu ka yi ƙasa ƙasa da su ka ɗan ma karkace haka dan dai ka to kaga a lokacin shi yake da wani nau'i na kamala kai kana da kaskanci ga mutanen da ta waɗansu fuskar kuna da kaskanci a gaban muridan ku shike sai ku zama Allah wannan dangancin magana da Allah ya kare hadisin ya nuna mana tun daga farkon sa har karshen sa ana magana ne ta bangare ne akwai al'ab bawa sannan akwai al-ma'bud shine Allah barkatu dan ya ce ma taqarraba ilayya abdi kaga abdi ya dingina bawan zuwa gare shi kaga Allah din daban bawan daban da ya ce bawa na da bawa da mai bawa bawa shine kowanne da cikin mutane mai bawa shine Allah madaukakin sarki wannan sannan ka ce ce wa in sa'alani kaga hunaka sa'ilun wa hunaka mas'ul akwai mai tambaya akwai wanda aka tambaya mai tambaya shine bawa wanda aka tambaya kun shine wa sannan wala in ista'azani akwai almusta'iz akwai almusta'azu bihi akwai mai neman tsari akwai kuma wanda aka nemi tsarinsa mai neman tsari shine bawa wanda aka nemi tsarinsa shine wa to tunda Allah sai aka roƙa da aka sai ce la utiyanna ko wala in sa'alani a asaitu kuma tunda shi aka nemi tsari sai ce wala in sa'azani la uizannahu to kaga ashe bangare biyu ubangiji sannan bawa kai kuma ka sun dunkule sun zama daya Allah ya zama bawa bawa ya zama Allah subhanallah wannan mummunan kalma ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wannan hadisi rawahu bukhari malai ma'ana azantu ma'anar azantu da yake azantu bil harb ai a'lamtuhu bi anni muharibun lahu zan shelanta masa cewa ni fa mai yakasa wa qawluhu ko na riga na shelanta masa cewa ni mai yakasa wa qawluhu ma'anarsa da yake idin ta'azani ruwiya bil ba'i wa ruwiya bil nun akwai ruwayan wala idin ta'aza bi akwai ruwayan wala idin ta'azani an ruwaito ta ruwaya guda biyu wa anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada jibril inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama thumma yudau lahu al-qabul anhu ضمير yana kuma zuwa ga Abu Hurairah wannan hadisi kuma na عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga manzon Allah tsira da mutum Allah ka tabbata gare shi da iyalan gidansa kana manzon Allah yace idza ahabba Allah ta'ala al-abda idan Allah madaukakin sarki ya so bawa nada jibril sai Allah ya kira mala'ika jibril yace inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan wato Allah madaukakin sarki yana son wani fa ahbibuhu dan haka kai jibril ka so wannan bawa da fa yuhibbu jibril sai mala'ika jibril ya so wannan bawa thumma yunadi fis sama'i sannan sai shi mala'ika jibril kuma ya kira a sama lafazin a sama a nan wurin duk da lafazi ne mafarar amma yana nufin samai gaba ɗaya ya dullu a lalcin wa sama wata sama sai ya kira cikin samai guda bakwai gaba ɗaya fa kudu yana mai cewa inna allaha yuhibbu fulanan Allah yana son wani fa ahibbuhu da haka ku so shi ana ana magana ne taron mala'iku da ke cikin samai da kasai hmm. wanda suke da dimbin yawa wa ma ya'lamu zunuba rabbika illa fa yuhibbuhu ahlus sama ne dukkan mala'ikun da ke sammai din nan su so wannan bawa thumma yudau lahu al-qabulu fil ardh sannan sai Allah ya sanya wa wannan bawan karbuwa a banza karbuwa a wajen wa a wajen mutanen kirki ba karbuwa wajen mutanen banza ba a nan karɓuwa kullum mu rinka auna ta da cewa akan yi izina da cewa karɓuwa a wajen mutanen kirki alama ce daga cikin alamomin da ke nuna Allah yana son bawa ba wai kawai karɓuwa a wajen mutane ba ya iya wannan domin za a iya samun mutane wanda ba na kirki ba ga wani ya zama karfafe a wajen ga wani mutumin kirki kuma shi mutumin banza ne a wajen abin zagi ne da shi mutunci a wajen su. ina ba an fahimta idan mutum Allah ya jarrabe shi a garin da yake da rinjayen kafirai kuma shi gashi mummuni shi zai samu karɓa wajen wannan kafirai to kin shi da suke yanzu Allah ba ya san ko idan mutum Allah ya jarrabe shi yana zaune a gari da yake da rinjayen musulmi yan bid'a shi kuma ga kidan sunna tsammanin ku yan bid'an nan za su zo wannan mutumin za su karɓe shi to da ba sa san shi alama ce ta Allah baya san shi A ce, so ko karɓuwa wanda ke zama alama ta Allah na san mutum shine mummunai su soka ahlus sunna su soka mummunai su karɓe ka ahlus sunna su karɓe ka wannan alama ce ta Allah na san ina fata mu amma dan taron yoyo taron kafirai ko kuma taron yan bid'a wanda su san kuma ba sun so ka wanda ba su da Allah ba yana san ka sun yi ka ba su da kuma Allah ne ina ba dan fahimta dan kar wani ya kawo taro ake so da yoyo jama'a suna bi yo karbuwa karbuwa karbuwa wannan kar mutum ya rubuta kansa da wannan rudanin dan haka wato sai mala'ika jibril yayi shela a sama cewa ubangiji ta ala na san wani kusoci ko yuhibbu ahlus sama' mala'ikun da ke sama gaba ɗaya sun so sun mayu ba'u ulahul qabul fil ard sannan sai a sanya wannan bawa karɓuwa a banka muttafaqun alayhi wannan wato hadisi ne da aka yi ittifaki a kansa ma'ana bukhari da muslim sun rawaito shi wa fi riwayatin li muslim قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل ووتر رواية إمام مسلم idan Allah madaukakin sarki ya so bawa sai ya kira mala'ika Jibril a can ya ce da anan da adun ma nasu da fa qala inni uhibbu fulanan fa ahdib Allah ya sanar da mala'ika Jibril cewa ina son wani da haka ka so shi fa yuhibbu Jibril sai mala'ika Jibril ya so wannan bawa thumma yunadi fis sama'i sannan sai mala'ika Jibril ya kira a sama fa yaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu yace da mala'iku Allah na son wani da haka ku so shi wa yuhibbuhu ahlus sama sai duk mala'ikun da ke sama su coci. shi thumma yudha'u lahu al-qabul fil sannan sai a sanya wannan bawa karbuwa a kasa wa idza abghada abdan da'a jibrila idan Allah ya ki bawa kuwa sai kira mala'ika jibril fa yaqulu sai ce inni ubghidu fulanan fa ne fa ina kin wani haka wato ya kai jibril ina kin ma ka ki fa sai mala'ika jibril ya ki wannan bawa thumma yunadi fi sama sannan mala'ika jibril ya yi shela a sama inna allaha yubghidu fulanan fa abghiduhu Allah na kin wani da haka kuma ku kishi fa yubghiduhu ahadu sama sai dukkan waɗanda ke sama su kishi thumma tuba lahu al-baghdha'u fil ard sannan sai a sanya wannan bawa ke yi a banka don to kowa ya tsare shi ina ba da an fahimta to wannan wani abu ne da ya kamata mu yi izina da a ke idan har muna son karbuwa wurin wa ya kamata mu so mu zama karɓaɓɓu wurin mutane kirki ko wurin mutane ba wurin mutane kirki wurin mutane kirki su ne za mu so karɓuwa a wurin ba wurin mutane dan dan mutanen banza sun karɓi wannan shirme ne mutanen fir'auna sun karɓe shi ya Allah Allah kuma ya shi fasta kafa qabahu fa mutanen sa gaba ɗaya amma karshe aka da su wannan bai zama cewa ubangiji subhanahu wataala wannan ɗaya sannan na biyu yayin da muke son karɓuwa wajen mutane na kirki din ba ma bukatan mu faɗa musu cewa ku karɓe mu abinda za mu yi shine sai mu kyautata alaƙa tsakaninmu da mahalicinmu Allah din shine mukallimul qulub mai jirkita zukata ya sa su so abu ko suke kishi fi aqall billah da cikin abin da bai kike fara ido ba da haka idan muka nemi sa sai ya fara telantawa a sama sai mala'iku gaba ɗaya sun gama san mu a can sannan kuma sa mana karbuwa daga ƙasa ina ba za mu fahimta to kaga anan gurin na mutum baya iya soye baya iya sayan soyayyar mutane ko karbuwa a wajen mutane ta hanyar dukiya dan kar dan siyasa da ke ba da kuɗi a ta mai ana cewa sai wane dattijan arziki mai kaza mai kaza kasan yan siyasa su ta faɗin kalmomi irin wanda suka ga dama wannan ba alama ce ta karɓuwa ba alama ce ta wani mutum yana son kuɗin ka kuma ya ga haka ya kamata ya faɗa don ya samu leburanci yayi ma'ana ya ci da yawon bakinsa a madadin ya ci da gubin hannunsa irin yadda annabi dawud ke ci da gubin hannunsa ya ci da tsinin harshensa da kaifin harshensa da bambadancinsa da tumatancinsa zai je bayani gobe kiyama eh, a ta zuga mutum ko mutum ya biya yan jarida ita zuga a kafofin watsa labarai ya sai filaye wannan duk ya da alamar karɓar bawa wajen Allah ba tunda waɗannan da suke bayanin kaɗan lokacin da suke yi sukan kalli wannan da suke suna magana da yawan kalmomin da suka zuba gwargwadon abin da kai ka ba su suka sa a su. idan abin ya zama da yawa su ma za su yi da yawa idan abin ya zama kaɗan su ma za su yi kaɗan kuma idan ka hana za su daina in baka ba kuma dawa ba za su yi wannan da zama alama ta cikar ba dan kar mutum ya rubuta kansa da irin wanda za su yan gorin da za su zuga mutum suna masa tumatanci wannan ba mana alamar karbuwa a wajen Allah sannan kuma a karan kanka ka riga ka san lokacin da ake maka wannan din abinda duk suka faɗa ne ba sai ka san ba haka a zuciyarka tsakaninka da Allah ka san ba haka ke ba ƙarya ne ce maka sarkin adal agogo sarkin aiki ka la sarkin aiki duk da wani abin da zaka kuma ka san ƙarya ne a ce Allah ya arzuta da tasirin arziki mai kaza mai kaza ministan ma'aikata kaza ko gwamnan wuri kaza ko jami'an lokacin gama ɗin kaza kuma ka san duk ƙarya ne to kaga kai da kanka ma'ana ka san wannan ƙarya ne to kaga wannan ai bayanan alamar karɓar bawa a wajen Allah madaukakin da haka da yayan uwa muna neman yadda ne a wajen Allah ta'ala ba a wajen mutane ba kyautata alaka tsakanin mutum da Allah madaukakin sarki shine zai sa zukata su girma shi amma duk wanda aka karbe shi ba mutane kirki suka karbe shi ba wannan ya zama karbuwar banza ke ha kuma duk wanda wato ya sai karbuwa da dukiyarsa da kudinsa to wannan mace zama karbuwa irin wanda Allah ke yi hisabi akai ko ya baka matsayi akai gobe kiyama da haka ya kamata ku lura da wannan وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجع ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه wannan hadisin an karɓo daga ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika da wani mutum ala sariya bisa ga wata karamar runduna idan an ce sariya rundunar yaki karama wanda aka shirye daga babban runduna waɗansu kuma suka ce rundunar yakin da manzon Allah bai shiga cikin ta ba an tura su sun tafi gazuwa abinda da manzon Allah aka yi sariya wanda ba da manzon Allah aka yi ba gazuwa jami'in sa gazawat sariya ko dadin su saraya ma'ana dai sariya ana amfani da ita ko dai da karamar runduna wanda aka ciro ta daga babban runduna dan su je su yi wani aiki su dawo ko dan waɗanda za a je a yaƙa dama ba so ake aje su tsokano faɗan sai su tsoro dan babban runduna da tashi daga baya dabaran yaki ko kuma dama mutanen ba su da yawan da sai an haɗa babban runduna sai aka zo sai karamar runduna ta kai ku je ku da mutanen wuri kana ku dawo to wannan ita ce sariya manzon Allah ya aika da sariya wata karamar rundunar ta yaki ba sa nazarin ala sariya sai ya tura wani mutum yace shine shugaban wannan sariya fa kana karau da asabihi fi salatihim fa yaktubu bi qulhu Allah lokacin da dai yazo sallah karatun da yake a cikin sallarsa sai ya cike da qulhu Allah ma'ana bayan ya karanta Fatiha ya karanta sura surar da ya ya karanta to bayan rasu sai ya cike kuma da kulhu Allah ba haka idan ya sake sake wata raka ya karanta Fatiha da wata sura da ya so ya yi sai kuma ya cike ne da kulhu Allah dan ya ce ba ya nuna ita ke zuwa karshe da ita falan ma rada yayin da waɗannan sahabbai suka dawo zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye manzon Allah zira da mutum tabbata gare shi ga wannan mutum kullum ya zo mana sallah abin da yake ya halatta ko bai halatta ba fa kana sai manzo Allah ce saluhu li ayyi shay'in yasma'u zalik ku tambaye dan me yake haka fa sa'adu sai suka je suka tambaye me yasa kake haka fa qala li annaha sifatu rahman sai ce dan kulhu Allah a sifar Allah ce ma'ana ta kunshi sifofin Allah qul huwa Allah ahad ma'ana lafazin ahad ya fi karfin ma'ana sama da wa dai idan kana an ce wahi to ya yi a sami sanin sadis rabi khamis sadis sabi ila akhirki amma ahad wato wanda bai da nabi ke daya daya shine Allah ahad allazi yattasifu bil wahdaniyyah al mutlaqa wanda ke da kadaita ta kowace fuska Allahu samad shine Allah wanda ke as-samad ma'ana Allah yi kusa yuqsadu inda kaza'il hawa'i wanda shi ake nufata kai tsaye idan ana neman biyan bukata mutan sama da mutan kasa mutan ruwa da mutan fako duk shi suke neman agaji a wajensa dukkan halittu gaba daya suna da bukatuwa zuwa gare shi ne a sama an gane ku lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba haife shi wa lam yakul lahu kufuwan ahad baya da sa'a dukkan mutum a duniya ko an girme shi ko ya girma ko kuma yana da tsara kalmar lam yalid ta zana bai haifa ba yani laysa lahu far'un wa lam yulad yani laysa lahu aslun wa lam yakul lahu kufuwan ahad yani laysa lahu man yukafi'uhu wa yunaziruhu ma'ana dukkan mutum ko halitta ko dai wani ya girme ko kuma ka girme ina fata mutunta to kaga abin da ta kosa kenan sifatul rahman yace abin da yasa yake son wannan suna sifatul rahman yace fa ana uhibbu an aqra da haka sai nake son irin da karatu da ita ka karanta ta cikin sallata fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu ku ba shi labarin cewa ubangiji ta'ala yana son shi ɗaya daga cikin alamomin kana son Allah a kana san siffa daga cikin siffofin Allah tabbatar wa Allah siffa daga cikin siffofinsa wato baka kore masa bake ina ba ta amfani domin wanda ya kore siffa daga cikin siffofin Allah yana san Allah kenan domin lokacin da ya kore abinda Allah ya tabbatar wa kansa ma'ana shi Allah ya tabbatar wa kansa dan dacewarsa da siffa kai kuma wanda ka kore kana ganin bai dace ba to yayin da ka kore kuma kaga dole kai replacement din abin da ka kore da wani abu sabo to wannan sabon da ka kawo kuma wa ya faɗa ma dacewarsa ga Allah shi ne hadarin da yan bid'a suke cikin su sani ba ina ba dan fayyada da haka dai idan mun bi wannan babi ko shakka babu hadisan da ke ciki da ayoyin da aka bude da su suna nuna mana alamomi na abinda mutum idan yayi zai zama wato Allah madaukakin sarki alamar yana san Allah sannan da yadda ko mutum zai kokarin ya jawo wa kansa san Allah da eh, a yadda zaka kokarin jawo wa kansa san Allah shine aikata ababen da hadisi suka yi isara wato aikata farillai kokarin nafilfili wannan duk zai jawo wa mutum mai son Allah sannan aljihadu fi sabilillah sannan ah, ah, nuna izza da kafirai sannan nuna tawazu ga mummune da sauran ababai da muka kidaya wato ainihin a cikin hadisi kuma sannan wannan hadisi na nuna mana a hanci cewa ashe babu laifi mutum dan ya karanta sama da sura daya a cikin raka abu. ka hada da sura biyu sura uku a cikin raka abu da wannan baka yi laifi ba ina ba zamu yanzu sannan kuma babu laifi dan mutum ya yi mai sura a cikin dukkan sallolinsa da ya fatiha ya karanta wata sura ya sake fatiha a raka ta gaba kuma ya sake mai wannan sura sannan sai babu wani laifi a kansa ina ba zamu yanzu sannan kuma babu laifi wato a cikin raka'a farko idan na karanta sabbi ismi rabbikal a'la a raka'a ta biyu kuma in karanta amma sa a nuna don yana laifi ba lalle bane ba in karanta wasu sura take kasar sabbi ismi rabbikal a'la ta yaya za mu fahimta haka tun da dai kullum sai ya cike da kurwan lawa kaga wannan kasar kurwan lawa da kuma surori nawa ne biyu ne zai yi su kadai ta karanta wa? ai da sahabban su fara lalle ya rika karanta wadansu surori ne da suke saman wadancan wani lokacin kuma zai iya ya karanta wadancan akwai injimalin duka guda biyu da haka dan mutum ya karanta sura a raka a farko a raka a tafi ya karanta wadda ta tsara wannan zama sama a cikin alƙur'ani wannan bai ne ba an gane ko sannan kuma an anna a yuhibbu wato yanzu idan mutum na yin abu dan Allah dan sai Allah madaukakin sarki ya alaihi babu tahzir min iza as-sadiqina wad-da'afati wal babin da yake jan hankali ko gargadi dangane da cutar da salihan bayi salihi mace ko namiji ka cutar da shi cutarwa ta fuskar magana ko aikinka cutarwa ta fuskar magana ko kai masa kage ko kai masa sharri ko kai hada jita jita game da shi abin da ba ka tabbata kai wanda yau ya zama ruwan dare a wajen mutane wadda'afat cutar da mutanen da suke masu rauni su ne abdaf masu rauni ta fuskar kasancewa su talakawa ba masu kuɗi ba ba masu wanki ba ko masu rauni ta fuskar na kasa wato ba su da lafiyayyen ga ko mutum ya cutar da su wal masakiyin da talakawa قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بنجي تعالى يا فدا cikin suratul ahzab yace wallazina yu'zuna al-mu'minina wal mu'minat wadanda suke cutar da mu'minai maza da mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun yi laifin da za a cutar da su ba faqad ihtamalu to hakika sun ɗauki zunubi na buhtan shine wa isman mubina da laifi mabayyin wanda da suke cutar da mummunai maza ko mummunai mata bai gairi su ba tare sun yi abin da za a cutar da su wannan ya nuna ashe mutum na iya wani abu a cutar da shi ina ba za mu yi da idan mutum ya yi abin zargi a shari'anci akan yi zarginsa akan kuma su harshe kila wajen zargin to sa'ilin nan siffar mummunanci ba ta kare masa zargi ko kausasa harshe a gare shi idan ya yi laifin da ya kamata a yi mai a kausasa harshe a gare shi eh mu ne amma za a iya cutar da shi da baki saboda me yayi abinda za a cutar da shi kamar mutum ya yi abu na fasikanci a zauna sai masa fasiki kalmar fasiki duk wanda aka faɗawa zai sosa an cutar da shi to amma ba a yi laifi ba in yayi abin da ke na fasikanci an gane ko kamar waɗanda Allah ba cikin sarki yake cewa wanda jin da mun da sun ba ya tabbata ruwa cikin gada fajin do musamman da dalda wala ta qawlu lahu shahada al abadan wa ulaika humul fasiqun kaga ai abu guda uku ne ai musu bulala 80 kar a sake karbar da su kuma zo su ba kuma yake ba za a kawar da wannan ba illa ladina kafir sai in sun tuba ma'ana matakar ba su tuba suna nan sunan su ne fasikai to kaga kalmar fasikanci akwai su. to amma iktasabu shay'an istawjabu bihi hadha al-lawm wa hadha akwai abin da suka aikata wanda ya jawo musu a zarge su da haka Allah ya ce da gairi muktasabu cutarwar sai in ya zanto ba su da laifi duk wanda ya cutar da mummuni mace ko namiji ba tare da sun yi laifin da za a cutar da su ba faka da ita itamalu muktalan wa ismun mubina hakika sun jawo kansu nauyi na buhtan buhtan kage ke wa ismun mubina da laifin mabayi sannan Allah ya ce fa amma laifin wa fala tata amma malaya kada ka rinjaye shi akan hakinsa. wato ka ce za musu kwace masa wa amma sa'ila fala tanha amma wanda zuwa na tambayar ka kar ka ce za ka masa tsawa wato kar ka ce za ka masa lafazin as-sa'il a nan wurin ko ne zanto as-sa'il al-mustarshid mai tambaya wanda yake neman shiriya neman shiriya ta fuskar addini ko neman shiriya ta fuskar duniya neman shiriya ta fuskar addini me hukuncin kaza da Allah me hukuncin kaza mutum ya aikata kaza me laifin da ke kunce cikin kaza wannan mai tambaya ne to shi ne bala tana karka masa ba an gane ko ko mai tambaya ta suka duniya mutum ya bata yake tambayar ka wata hanya zama inda wuri kaza ko ni ba ko da na shigo ina ne unguwa kaza sai Allah ta fuskar kai ka ni a'a sai ka shirye da shi zuwa wannan wurin duk wannan asa'il ko kuma zan zo asa'il ana nufin wanda zai zo roke ka wani abu na kuɗi ayar na iya daukar wancan tana iya daukar wancan to idan ya zo ana nufin wanda zai tambaye ka taimako to wannan kamar yadda na sha faɗa a cikin wannan karatu ko waɗansu karatuka da ba wannan ba cewa shari'a ba ta yi dawo mutum ya zama mai roƙo ko mai bara da zai rinka roƙon mutane wani abu ya dace musu har sai in akwai larura guda uku wanda na sha faɗa a cikin karatu to wannan in mutum yana ɗaya daga cikin larurorin guda uku da aka yi izinin mutum ya iya roƙo saboda su to shi ne za a kafa hujja da cewa wa masa ila fala tanhar amma in mutum baya cikin su dan an zarge shi lokacin da ya bara ko mola ba yi laifi ba wa amma al ahadith fa kathira malaci hadisan da za su shiga cikin wannan babu suna da yawa منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا نفر كوريا أبو حديث أبو هريرة wanda yake cikin babin da yake kafin wannan man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq tunda an ce mu'mini ne kaga anan imamu nawawi yana so ya ce mana al mu'minina wal mu'minat dukkan su menene awliya'ullah ne waliyan Allah sannan kuma min ha hadisu sa'ad ibn abi waqqa radiyallahu anhu sabiq fi bab mulatafat al cikin hadisan da za a iya kafa hujjar su a wannan babu akwai hadisin sa'ad bin abi waqqas wanda ya riga gabata a babin da ya wuce babin mulatafatil yatimi babu mulatafatil yatimi qawluhu sallallahu alaihi wasallam da yadda manzo Allah ya ce da Abubakar ya Aba Bakarin la in kunta azbabtahum laqad azbabta rabbak in har ka fasatar da su waɗansu mu ne to ka tabbatar ka fasatar da ubangijin ma'ana kar ka cutar da dogon kamuni da idan ka cutar da shi kai masa kaji ko zargi ko wata bakar magana da ba dalilin da zai sa a faɗa masa a shari'ance sai ka faɗa sai ya cutu akan haka ya ji haushi ya fusata to ubangiji ala ka fusatar da ubangiji barwa kamar da manzo faɗa sai zama mun karanta wannan aya وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلب من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم wannan hadisi an karɓo shi daga jundub ibn abdullahi Allah shi kare da gare shi amin jundub ibn abdullah yace manzo Allah yace man salla salata subh wanda ya sallar asbahi fa to wannan kam yana cikin amincin Allah yana cikin lamuni na tsaron ubangiji Allah ya bashi garanti yana cikin garanti din ubangiji wannan na nuna falala sallar asuba wala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi shay kar ku yadda ubangiji ta'ala ya neme ku a cikin zimmarsa da wani abu da ba ku yi ba wani abu da ya bada garanti din wanda yayi zai samu kaza kuma Allah ya neme ku a wajen ba ku yi ba cikin dangin abin da suke wajibi fa innahu man yatruhu min zimmatihi bi shay wanda ubangiji ta'ala ya yabe shi cikin wani abin da ya ba da tabbas din tsira in aikata shi mutum bai bai yudriku in dai mutum bai yi ba Allah madaukakin sarki zai riske shi duk inda ya je ba zai guje wa ubangiji ba thumma yakubahu ala wajhihi fi nar jahannam sannan da ya karshe ya kifar da shi akan fuskarsa cikin wutar jahannam Allah ya tsare amin wannan hadisi alaka da wannan babu abinda imamu nawawi yake so ya ce dangin ababai da Allah ya wajabta wanda mutum bai yi su ba to ubangiji ta'ala zai bi shi ya kama su dan me yasa bai yi ba dangin ababai da ya haramta idan mutum ya aikata ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bi shi ya kama su dan me yasa yi kuma ka sai dai kifar da shi cikin wata jahannama to cikin dangin abin da aka wajabta maka akwai tsarewa mummuni mutuncinsa dukiyarsa jininsa cikin ababen da aka haramta maka an haramta maka cutar da mummuni yayin da ka cutar da shi faɗin wannan hadisi zai shafe ka abinda mamun lauyi ke so zuwa ki to ina ganin saboda yadda lokaci da samu da ta nan gurin abinda muka faɗa zama daidai ubangiji ta Allah shi ba mu nada wanda muke kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya yarda mana subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu da tambayar farko na cewa mutum ya sa sunansa ɗansa suna abdulwahid ko sai dai abdul ahad kowanne ya tabbata alwahid suna ne daga cikin sunan Allah haka al-ahad suna ne kowanne aya ta qul huwallahu ahad liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar al-wahid suna ka al-ahad ma suna cikin sunayen Allah saboda ka duk wanda ka sa ya ya halatta yanzu mutum duk lokacin da ya yi sallah da ya kanta su suna cikin gurbin lafa to ai da bai halatta ba da Allah ya hana kuma bai ce wata kusiya sai wata mutum ba ba kusiya bane kuma har da ya wannan bayanin cikin ka ne sai Allah إذا قلت ما لازم الآية أدلة الأولين أدلة المكافرين yace da yawa daga cikin ma'aikata mummunai za ka samu suna aiki a kamfanoni galibi kuma na da kafirai a sama kuma akan sami matsala ta nuna bambanci tsakanin arna da musulmai da neman wulakanta musulmai kuma galibi idan mutum bai yadda suke so ba zai iya rasa aikin, ya ya kamata ne wannan ba haka ya kamata ya zama ba sai hakan ya zama a sakamakon sakacinmu mai rauni ne samu kansa ya je ya aike karkashin kafiri ba haramun bane kuma dole duk wanda kai aike karkashin ka akwai nauyi na kaskanci amma tilasta ta kai ka kana da fatan ka samu yi wata rana ka zara da cikin wannan halin sannan kuma um, abubuwa da su kafirai din suke yi idan suna da kamfanoni na mungunawa musulmai lokacin da suke aiki a wajen wannan duk launin ne launin mu ne ya jawo wannan launin mu fuskar gwamnatocin gwamnatocinmu yanzu misali da aka ce an yi kamfanoni a kano an da kamata ba a ce wasu an ɗauki wani lebura daga wajen Kano ko Jigawa ko Katsina a ce sai an ɗauko leburan da zai aikin leburanci a kamfanin da aka gina a Kano a ɗauko shi daga jihar Plateau wani arne daga Plateau wani arne daga Akwa Ibom wani arne daga Ikiti zai yi zo ya leburanci a Kano a Kano ba leburanci akwai to amma gwamnatin jihar ce take da ikon ta tsaya ta bai wa kamfani sharafi lokacin da zai buɗe kamfani a nan dan dole sai da izinin gwamnati sai da lasisin gwamnati dole ne ka ɗauka cewa babu yanda za a ka dauki wani ma'aikaci sai wanda babu shi a kan tun daga lebura har zuwa waɗanda suke injiniyoyi in babu daga kano sannan ka kawo da wani amma matukar akwai asalin ɗan kano ko ɗan jigawa ko ɗan katsina to mai daba, da zo ka ɗauko wai lebura ko mai gadi ma a ce ba za a ɗauki ɗan kano wannan ai wulakanci ba wani gwamnatocin mu mutumin da na faɗa masu rauni ne wato mu a garin su zuwa na arna sai su lakata babu yadda za a yi ka je ko gadi a baka inugu sai a ɗan inugu babu wani wanda zai gadi kafin kai a baka babu yadda za a yi ka je a baka aikin laboransi a wani kamfani wato a jihar plateau wata karba kai arne ba ne ko a jihar benue wata karba arne ba ne ta wannan jihar ko a jihar delta ko wani abin da sauransu amma su sun zo da su suka kamfanoni idan ka ɗauki kamfanoni su da dalle labarorin da ke cikin gane su armani in ba wanda rikicin da aka wajen zuwa gudu in ka ɗauki waɗanda suke nan dakata gane su arna ne kaga wanda shine shi ta fuskar gwamnatocin mu sun da za su nemo wa mutane su rike kaga waɗansu kamfanoni suna suna nan mutane zuwa sallar juma'a ko su samu tare su rinka jami'a azhar da lasa kawai ba mutum da ya ba ruwan sama akai saboda sun suna son kada production ya rabu a ce da an jima ka tafi azhar an jima kuma ka tafi la'asar ya hada minti goma sha biyar ko ashirin da zuwa azhar minti goma sha biyar ko ashirin da la'asar wannan inda aiki za a yi rulis nawa za a samu kaga wannan ko shakka babu kamar yadda na faɗa wallahi laifi ne na gwamnatocin mu kuma sai Allah ya tambaye su gobe kiyama duk jihar da bata yi tsarin da za ta kare martaban mutanen ta ba a ce an zama buɗe kamfani a Kano ko an buɗe kamfani a eh, Jigawa in akwai ko a Katsina ko a abin nan kuma a ce ana wulakanta musulmi da ke ake a wannan ake da wannan launi ke da taunar fuska launi ta fuska ta biyu shine wato san jiki irin namu za ka samu daga cikin laborin mu wanda suke aikin ba wanda yake da juriya da zai iya tsayawa ko amana ma sai yanka saboda haka wato samun kanmu da muka cikin gaskanci mu ne muka kin aiki da dokokin Allah na san junanmu kaunar junanmu tsare mutuncin junanmu tun daga sama har ƙasan mu to sai muka zama araha a wurin kafirai suke wulakanta mu a cikin garurukan mu na kuma mun je garin su su samu ɗaukaka a garin su kuma zo garin mu kuma su samu ɗaukaka mu kuma muna gaskata yake cewa yan bid'a da wannan hadisi suke suna amfani da wannan hadisi wajen bayanin akan cewa wannan tambayar wata fito fili wanda yake da tambayar sai ya fito da ita wata yalon ɗin takarda ce ya fito da ita fili ban fahimci tambayar sa za a iya kafa hujja da wannan kafiri in ta daidai da tauhidi a maganar kafiri ba ta zama hujja sai bayan an kawo hujja da Qur'ani da hadisi sai a ce kuma kafiri kaza ma ya ce kaza ga yana mai mai da maganar sa hujja sai dai shi mu kafa kansa mu kafa masa hujja da tun tunda shi bai da Qur'ani da hadisi matsayin karanta littafin kawaidi ganin cewa a cikin a cikin an kayyade siffofin Allah guda bakwai kuma gashi yau mun ga wata sifa daga cikin siffofin Allah kamar magana dan bida bida haka ma'ana dai qawaidi littafi ne da ya kunshi bayanin tauhidi amma ba a tafarkin ahlus sunna ka gane wannan kasancewar yayi daidai wuri daya ka je ka bi shi ka ga yayi kuskure waje goma to don ne zaka hukunta shi da ne daya din ko da kuskuren goma qawaidi littafi ne da yake bayanin tauhidi amma ba a matafiyar ahalus sunna ba a matafiyar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i imam shafi'i sai imam ahmad bin hanbal shikenan ka fahimci wannan da qawaid da ayatul islam da ummul bara'id da jawharat tauhid dukkan suna bayanin tauhidi amma ba a tafarkin ahalus sunna wal jama'a a tafarkin ash'ariya yan bid'a shikenan ya rige naka kai ko kai kuwa. tambaya ta ƙarshe wannan yana magana kan cewa mai ra'ayin ahalus suna dangane da shari'a da ake a wannan jihar mu, domin ranar da gwamna ya rantsar da kwamitin hisba mun ji an ambaci suna yanku, amma ga shi ba a yi shari'a amma ba ku yi mana bayani ba ina jin bai ji bayanin ba to sai ne makasar ya ji na eh Ya hmm. ga

to cikin mamutun sa akwai yan gida da ya sa a daya ya tashi da biyu lalata da warware to sai ya jawo wani domin ya yi istikhlafa da ya jawo wani domin ya yi istikhlafa shi kuma sai ya yaya kalata ba na kasa ba kalata kalata Ba tabbata mai sauki a bakin. ba ta cikin tumboyi masu wahala har ba ta ɗauka wannan bida cikin masu wahala ka gane ku lokacin da kuke bin limamin sallah sai alwalarsa ta warware sai ya jawo wani don ya ci gaba wannan da aka jawo ba don ya ci gaba ba don bane ka bi shi in ka ga dama ka bi shi in ka ga dama ka cika ka kai da sallah ka kai ba wanda ya ci ba sai ka bi shi shi wanda yake dole ne ka bi shi alwalarsa ta warware da aka yanke da sa in ce kyale kan iya cinka don haka a nan gurin ya halatta lokacin da ya jawo wani da ba a sa zai zai kame musu ba sun kuma su tura wani wancan ya kai shi kadai sun kuma suna min wannan me ne su ce kaga ana gurin ina yin kasar dama su ne limanin da a lura da tsawon wuri zai yi da ya tashi jawo sai jawo dan gida na zana ɗan gida je shi ga zama na idan zan cika tare kadai ba ruwa da shi ba bai shi ke madawa zan karasa ta in sallama shikenan shi kuma je cika shi da mutanen gida kaga ai abin da zai sauki mhm. na ban ji ba ba tare da yayi ba ya bar wajibi ta da kama wajibi ne amma ba rukun sallah bane wanda za a ce in babu shi babu sallah sallah su taya ma ya sabo ya saba wa ubangiji da bai yi kama Allah wajen bayanin da kai na tsabon cewa mutum zai cika farillai da kuma na fulfuli sannan zai samu kusanci da Allah Allah ya so shi to sai wala ya ce mutum zai yi salloli guda biyar amma wajen bayanin malam ya ce yi su cikin jam'i wasu za su yi ɗaukar cewa a duk lokacin da ba ba ba sallah ne da haka ba zan je ta yi tafasil na sallah idan mun zo babin cewa sallan jami'i kuma wajibi ce wannan kuma ai idan wannan ne kowace jumla idan kace zaka zage da karatun ba zai yi ba Idrisa hadisin ba zai kare ba amma za ka faɗi abin da ya fi fitowa fili na hukuncin hukuncin hadisi amma ba kowane irin abu da yake cikin lokaci ba kai kana nufin ka ce yi salloli guda biyar kuma cikin jam'i ai kuma sai ka zo ka ce sai fa in baya da lafiya sai fa in mace ce kan kashi da bayanin hukuncin sallah ba dan kowa da kuma Sallah jini ta zama wajibi a kansa amma hadisin ya shafi kowane musulmi mace ko namiji mara lafiya ko mai lafiya zuwa gida ko matafi ana rawa ko ba a ruwa ya shafi matafi maganar sallah ta shafi kowa to amma idan ta ce cikin jami'i kaga ta shafi wadansu ne banda su kaga ana wurin kuma ko dai ka yi bayanin su daga ko kuma ka yi bayanin rabi za a bi ka bashin bayani kaga ba zai yi ba kai ba za a ansa tambayar ka ba kwanaki na baka kasa na ce ka baiwa waɗancan su yi rikodin ka hana su ba zan ansa ba Allah ba zan ansa Allah na mene ne akwai wajen dafa sarrafa a ba daidai bane ko mutum idan ya je zama cikin yan uwansa ko musamman zama na ɗaukar ilimi ya ce zai zama irin wanda ya a ya zama wanda ba zai cutar da mutane shi ba zai cutu ba ko ba zai cutar da mu ba bisa ga ga'idar la zarara wala zarara idan yake sai ya rubuɗe kafarsa kamar yadda yake zaune a gida a fara shi kaga zai cutar da mu wani wani sai tana da gure shi da kawo dan nau'i ne na wulakantarwa sun rashin ta. ka haka wani zai ji kare na da kana suri na da to wannan bai dace musamman kuma a majalisin ilimi ya kamata mutum ya zauna wani kuma yana son sai ya sake a wurin zama shi kuma zama na sakewa ya danganta rashin yawan jama'a ne zai saka sake in an tafi da yawa dole ba za ka saka sake din amma sake hakuri bisa da haka wani ɗan kuntuna ne da an jima kowa ya tafi su da a kuma tunda Allah ce idan kana da kuma fafsa hufi majalisi fafsa idan kana da kuma fafsa hufi majalisi fafsa tafsa illa wala in ka yi rawata yalwata wani shiga kuma Allah zai yalwata maka akan sun Qur'ani yace to sai mutum ya rawata yalwata wani shiga amma mutum ya irin mu ta mara kani din nan ya babbace haka kada ba daidai bane ba wurin kan da ko ce dole sai ya miki gaban magana ta karshe wancan wanda yake magana akan cewa um, ba a shari'a kano kuma an sa sunan ma ciki wannan ina son bayani ya riga da badar da bayan shi ma dai kawai so kana so yake yi wata magana da yake son a yi kuma ba za a yi da amma dai duk wata magana da ya kamata ya faɗa ga wannan na riga na faɗa sannan kuma ba a shari'a laifin waye gwamnati gwamnati kowa yana da laifin gwamnati laifin na bambanci zai tashin kiyama wato game da batun shari'a eh. wato abin zai ba ka tsoro kwarai da gaske har yanzu idan ma mutum ya zo yana ce mun a je a yi rigima a yi shari'a sai wani ka kasa gaskata shi duk wanda suka fi kowa rigimar a yi shari'a mun gansu a cikin harkar wannan ko ba ma sa san yanzu ka zanto cikin waɗanda za ka cewa gwamnati sai an yi shari'a hmm. wanda suka fi kowa zagin kwankwaso da su yanzu ake duk abin da ake kuma ba sa cikin waɗanda su ce dole sai shari'a abin yana da bazo yanzu ya kai matsayin da sai ka kasa ma gaskata wanda za ku tafi da shi wai ku yi tafiya da za a kai gaci duk wanda suke tara tsida ba duk suna nan da rasu. duk suna nan a cikin gwamnati Allah bai riba <laughs> sai. kawai. Wani yanzu ba